Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum Sarfil Hashin Gumel ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. A yau ranar Talata 21 ga watan Disamba na shekarar 2021. a cikin shirin za ku ji ta bakin masana harkokin tsaro a najeriya game da wani wato taron yanar gizo da shugaba muhammadu buhari ya yi sai kuma shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda mahmud ibrahim kwari ya shirya kuma zai gabatar daga nan za mu kama muhimman kanin labaran jaridun jamhuriyar nijar sai kuma wasu ra'ayi da kuma su ke kira ta waya kuna ajiye mana amma yanzu sai a gyara zama a fara da sauraron labaran duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya tare da ni Hanifa Kabir Isa. A jiya Litinin, Rasha ta kori wasu jami'an da filomasiyar Jamus biyu daga ƙasarta a matsayin ramuwar gayyar korar wasu jami'an da filomasiyar Rashar guda biyu da Jamus ta yi a makon jiya da ya gabata daga ƙasarta. an fara sa'insa a tsakanin kasashen biyu ne lokacin da wata kotun jamus ta faɗa a cikin makon jiya cewa rasha ta ba da umarnin kashe wani tsohon mayakin sa kan chechnya Zalem khan a birnin berlin cikin shekarar 2019 Wata kotun Jamus ce ta samu ɗan Rasha Vadim Krasakov da laifin aikata kisa, sannan ta yanke masa hukuncin ɗaurin rai da rai, tana mai bayyana kisan a matsayin wani babban cin zarafi ga dokar Jamus da ɗiyaucin jamhuriyar tarayyar Jamus a zaman ƙasa mai 'yancin kanta. Bayan yanke hukuncin ne Rasha ta bayyana batun cewa da hannunta a cikin lamarin a matsayin wani shirme. An jinkirta yanke hukunci a shari'ar baya-bayan nan da aka yi wa hambararriyar shugabar Myanmar Aung San Suu Kyi zuwa ranar 27 ga wannan watan na Disamba kamar yadda wani jami'an shari'a mai masaniya game da tuhume-tuhumen da ake yi mata ya faɗa a jiya Litinin. Kotun da ke Nafido babban birnin ƙasar. ta ja ɗamarar yanke hukunci akan tuhume-tuhumen da ake yi wa suki na mallakar rediyon oba-oba da wasu na'urorin satar bayanai a sauti. Mai shekaru 76 Suki tana fuskantar hukuncin ɗaurin da ba zai haura na shekara uku ba da kuma na shekara ɗaya akan kowace tuhuma. Amma sai alkali da yake jagorantar shari'ar ya ɗage lokacin yanke hukuncin Majiyar samun wannan bayani da ba ta son a faɗi sunanta saboda fargabar fuskantar hukuncin hukuma wadda ta yi magana da kamfanonin dillancin labarai ta ce alkalin bai faɗi wata hujjar ɗage yanke hukuncin ba. Labaran na zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. a halin da ake ciki kuma a jiya litinin ne aka kawo ƙarshen shari'an Ghislaine maxwell inda masu gabatar da ƙara suka ba da hujjar cewa Ghislaine ta samo 'yan mata sannan ta koya musu yadda za su rika gabatar da kansu domin attajiri jeffrey epstein ya rika yin baɗala da su amma lauyoyin da suke kare ta suka tsaya kai da fata cewa bata aikata laifi ba masu shigar da kara da masu kare wadda ake tuhuma sun yi muhawarar ƙarshe a makonni hudu da aka shafe ana yin shari'ar maxwell mai shekaru 59 wadda tsohuwar abokiyar hulɗar epstein ce ta musanta tuhumar da ake yi mata ta laifukan yin safarar 'yan mata domin yin baɗala da su da kuma aikata wasu manyan laifuka Masu gabatar da ƙara na gwamnatin tarayya sun ba da hujjar cewa samun 'yan mata da Maxwell ta yi ya bai wa Epstein damar keta haddinsu. Mataimakiyar mai shari'ar Amurka Alison Moore ta ce ba don rawar da Maxwell ta taka ba da attajiri Epstein bai samu kafar shafe shekaru yana fasikanci da 'yan matan ba. In an jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya, amma kafin nan za mu leƙa Najeriya inda shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya jagoranci wani taron tsaro ta yanar gizo kan lamarin tsaro. Lamarin da masana tsaro suka tofa albarkacin bakinsu, Sale Shehu Ashaka gare ka. Taron ya samu halartar mataimakin shugaban ƙasa Yemi Osibanjo da sauran jagororin cibiyoyin tsaro. Zuwa rubuta wannan labari ba rahoton bayan taro irin abubuwan da za a sa ran gani tunda shugaban ya dawo fadarsa ta Asorok. Jama'a a yankin arewa maso yammacin Najeriya na fatar taron zai zama mai ma'ana ta hanyar gani a ƙasa. Ali Samari Trablus Kano na daga magoya bayan shugaba Buhari tun 2003. Kaga mun gudu ba mu tsira ba. Da ana maganar Jonathan to yanzu kuma lokacin buhari abin ya ƙara ta'azzara ya fi ma lokacin jonathan da lokacin jonathan jihohi ne guda uku maiduguri yobe yola to yanzu arewacin najeriya kaf kano ce allah su subhanahu wataala ya kubutar da ita a cikin wannan yanayi da ake ciki to muna fatan ubangiji maɗaukin sarki ya dawo da shi lafiya ya tsaya ya duba halin da al'ummar ƙasa suke ciki a rashin tsaro da suke aka bincika yanzu mu abin da muka fuskanta shugaban ƙasa abin da ya dame shi yan kudanci ne ya dame shi duk wannan matsalolin da ake ciki na arewacin najeriya ba inda yake ɗauka kafa yake sa kafarsa a kai kawai labari ake bashi amma kudu akan mutum ɗaya sai garzaya ije ijajinta musu amma arewacin najeriya bai damu da wannan abu ba to muna fatan ubangiji dawo da hankalinsa kan yan arewacin najeriya a halin da suka tsinci kansu shi kuma jigo a apc a jihar kebbi alhaji sani dododo ya ce mukarraban shugaban ya dace su fara daukar matakan samar da mafita don taimakawa muradan shugaban na kawo maslaha tun da matsala gare mu arewa don mu tattara wannan zaman namu mu da administoci masu rike da ga madahin iko mu je mu keɓe ɗaya daga cikin garuruwan arewa ko sokoto ko katsina ko kano ko daura ko kebbi ko zamfara mu rohe kanmu cikin ɗaki mu yi da sahihiyar hanyar ta zo mu iske mu rubuta abin da aka ce ministerial memo da turanci mu samu shugaban kasa Allah ya taimake ka dukkan mu mun yi matsaya cewa muna son ga matakan da ya kamata a ɗauka domin tsaro in aka gaba a taimaka mu da cijon ga amma kowane ya koma abin da aka yi an tara zuwa wurin mitin sai a kawo memo na cin bashi tun da an sai an ka ciwo bashi ana yi ribanta da cin bashin da an ka ɗauko daga wanke ce a ciwo bashi a yi kaza wannan ce a ɗauko kaza a yi kaza to wa'annan abubuwa suna abba su taimaka ma shugaban muhammadu buhari ba shi kuma yana halin ko oho wala Allah ko bisa ga sharar da aka bashi kuma shekaran kai ne ai ko bai komai yana sauran rediyo yana ganin abubuwan da aka faɗa ga social media yana sai in wani labari da zo mana cewa ba a ko bane karanta jaridun suka ɗauka labarin kwarai haka wasu ka faɗa muna sai a ɗauki jaridun kwarai a kame na banza doyi bai suna abin da ake ciki in za a tuna shugaba buhari ya ce zai iya ƙoƙarinsa a sauran wa'adin da ya rage masa zuwa mayun 2023 daga nan zai koma gonarsa a daura jihar katsina yanzu dai jihar katsina na daga jihohin da suka fi shan wahala a hannun 'yan bindigar sale shehu ashaka murya amurka abuja najeriya a gaida Sale Shehu a shaka har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga Hanifa ɗauke da sauran labaran duniya. An kamo wani ɗan kasuwa ɗan asalin ƙasar Rasha a Switzerland haka ta sakiyarsa zuwa Amurka domin ya fuskanci tuhuma kan laifin amfani da ɓoyayyen bayani a cinikin hannayen jari a cewar ma'aikatar shari'ar Switzerland. Vladislav Kushin wanda aka ba da rahoton ya mallaki kamfanin yada labarai da bayar da kariyar yanar gizo mai suna M13 da ke da alaka da fadar shugaban Rasha ta Kremlin. Ana zarginsa da shiga cikin wata aika-aika ta ƙasa da ƙasa ta sayan wasu bayanan da ba a sanar ga jama'a ba. waɗanda aka sato daga hanyar sadarwa ta kwamfuta amurka tsakanin watan janairun 2018 zuwa satumban 2020 bisa ga rahoton ma'aikatar shari'a ta amurka a cewar shafin yanar gizo na kamfanin gwamnatin shugaban tarayyar rasha ta yi amfani da kayayyakinsa gwamnatin tarayyar rasha ma'aikatun tarayya da kuma sassa hukumar zartarwa na jihohi kamfanonin kasuwanci da ƙungiyoyin jama'a duk sun yi amfani da kayayyakin nasa ɗaya daga cikin hannun jarin da closhin ya sayar yayin amfani da bayanan cikin gidan shine tesla a cewar ma'aikatar sashen shari'ar bayan da gwamnatin Biden da 'yan jam'iyyar Republican a Majalisar Tarayyar Amurka suka gabatar da fannin yaƙi da ɗumamar yanayi na ƙudurin dokar inganta al'amura ko Build Back Better BBB. 'Yan rajin kare muhalli a Amurka da ma duniya baki ɗaya sun yi ta bayyana farin cikinsu da wannan ƙuduri ya samu zama doka da shirin kashe dala biliyan 555 kan makamashi mai tsafta da sauran matakan kare muhalli sun zama mafiya gawurta a tarihi kuma wannan na tafe da alkawarin cewa amurka za ta jagoranci duniya wajen amfani da makamashi mai tsafta sai kawai a ranar lahadi aka raba ta da wannan matsayi ga dukkan alamu bayan da sanata joe manchin dan jam'iyyar democrat mai wakiltar west virginia ya sanar cewa ba zai goyi bayan wannan kudirin dokan ba Tun dama can Manshin ya bayyana cewa shifa bai yadda da wasu daga cikin abubuwan da wannan kudirin ya kunsa ba, to amma an yi tattaunawa tsakaninsa da sauran takwarorinsa 'yan Democrat da kuma shugaba Biden cikin 'yan kwanakin nan. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc madalla to kafin mu kai ga shirinmu na gaba ga wannan saƙon. virus corona yunwa corona tanshin gida-gida in ma cutar bata kama ka ba ka koma zaman gida mata ke zaman gida yau kuma ya koma na 'yan maza da sababin coronavirus yau Ta ke zaman gida yau kuma ya koma na 'yan maza. Sarki alamu sauro kan kai cuta kayi magani. Masana za su binciko gargajiyar ko na zamani. yau lafiya a ce ta tattali ba damar shiga kasar can din ma an sanya tubali ko kai sa'ar shiga kasar zaka tarar kowa yana gida. ce sun ware wasu na can amerika wasu london sun haura ƙetare duk A cutar ku za ta kashe gida gida. Mata gida yanzu ku matan na farin ciki ne a yau ta kusa kusa. Mai gida baya da lokaci na iyali tafiya kasa kasa. Ya'ya mai kananu ba su san shi ba da rashin zama nasa. Wani in ya fice da asuba ɗayan dare sannan yayo gida.

bai kisa ba to kwai olsa ita ma tana rizie ga mai gida yana gida ba gari na tuwo cikin gida. masu karyata cewa babu ma ita mu bar duka ce ce ku ce mu tsaya ko ma samu mafita annoba gaskiya ce amma Allah shi ne tabbata mu koma gare shi to za mu ji daɗi har cikin gida. mata ke zaman To Allah kare mu wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha bakwai ashirin da kuma sittin. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafin mu na yanar gizo voahouse.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu haka a mu a nan Washington DC na cewa karfe 2 da minti goma shida na dare. A karo na uku na kawo muku bita al'amuran da kuka ji ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma. Yau kuma madugun shirin Mahmud Ibrahim Kwari zai mana bita shirin da ya zo muku ranar ashirin ga watan Yuli na wannan shekara ta da ɗaya mai karewa. Wadda ya mai da hankali akan batun haƙoƙin 'yan sanda da suka yi ritaya a Najeriya. Ai sauraro lafiya. 'yan ƙasa da hukuma. Ka ake cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin 'yanci. Mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana karya ne don sallogar zambo ne mai yin wannan la'ananne ne. Masu turare Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Muna riƙe da sauran al'umma da suke jiyar Kano da hannu biyu-biyu da yadda da aminci. Amma a wasu sashe an maida Fulani abin ki. Kundin tsarin mulki masu san wata kudu ko arewa ba. abinda kundin tsarin mulki ya sani 'yan najeriya wasu suka kori wasu daga jihohinsu wannan baya daga cikin shugabanci na gari haka kuma idan wani ya ji cewa shi ba komai da an koro 'yan jihar su baya cikin shugabanci na gari masu ware yau shirin 'yan kasa da hukuma zai duba makomar 'yancin fulani makiyaya a najeriya ne karkashin kundin tsarin mulkin kasar biyo bayan yunkurin gwamnonin yankin kudancin najeriya su goma sha bakwai na haramta wa fulanin kiwo a dazukan yankin a dakace mu yau ga wasu nan ke nukura don mun san yance mun nasara wasu ma a ciki nasu sun fara haɗa gulu matsakani kan akara ko oho gama ko wasan dara madalla Masu rare a ranar talatar makon jiya ne bakin gwamnonin yankin kudancin Najeriya su goma sha bakwai ya zo wuri guda a kan batun haramta wa Fulani makiyaya kiwon dabbobinsu a dazukan yankin saboda abin da suka ce kai komo da Fulani ke yi da dabbobin nasu a dazukan yankin na ƙara matsalar tsaro a yankunan nasu. Sai dai wannan yunkuri na ci gaba da fuskantar martani daga 'yan Najeriya musamman ƙungiyoyin Fulani masana dokokin ƙasa da shari'a da kuma sauran masu ruwa da tsaki. Gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje na cikin waɗanda suka yi martani na baya-bayan nan. Abubuwan da suke faruwa a wasu wurare na ƙasar nan babu shakka baya mana daɗi. domin muna riƙe da sauran al'umma da suke je da kano da hannu biyu-biyu da yadda da aminci amma a wasu sashi an maida fulani abin ki wannan bai mana daɗi ba babu shakka ko za mu taba goyon bayan ta'addanci ba da fashi da makami da sace mutane ba amma duk da haka wannan abubuwa da suke faruwa ba fulani ne kawai suke yi ba sauran ƙabilu su ma suna yi yanzu ta kai an ce ba a yarda a yi kiwo irin na gargajiya wanda aka saba ba da can san da ake kiwo kiwo ne da makiyayi yana cin riba manomi yana cin riba makiyayi zai ba da taki na shanu wanda manomi zai amfani da shi har kiran su ake su su shekara a guri mu muna roƙon duk fulani 'yan kano wanda suke a cikin najeriya nan muna gayyata su su dawo gida gidan nan shine martabarsu shine mutuncinsu abinda muke faɗa duk mutumin da yake da shanu ɗari ɗari biyu banki ne yake tafiya babu yadda za a ce da shi matalauci su dawo gida mu yi masu kiwon shanu irin na zamani muna gina gidaje asibitin dabbobi na'urori na bayi na shanu a samu shanu irin na zamani masu kauri wanda za su ba da madara da nama makaranta 'ya'yansu su yi ilimi su ma su zama likitocin dabbobi su zama manya-manyan malamai su ji daɗin al'umma kamar yadda 'yan najeriya suke ji haka muke bukata. to amma da sa'idu ahmad dukawa masanin kimiyyar siyasa da harkokin gudanar da mulki a jami'ar bayar kano na cewa wannan fa batu ne na wanzar da 'yancin 'yan ƙasa ta hanyar tabbatar da shugabanci na gari. ni ina ganin da su gwamnonin kudancin najeriya waɗanda suka danganta laifukan da suke aukuwa a jihohinsu da makiyaya da shi gwamnan kano abdullahi umar ganduje da ya buɗe ƙofar cewar idan aka koro 'yan jiharsa daga wata jihar su zo ya sama musu matsuguni da abin yi da noma ko kiwo na zamani duk ina ga kamar sun kuskure wato yadda al'amuran suke al'amuran laifukan da suke faruwa a najeriya ba su da alaka da kabila ko addini ko wani yanki na ƙasa laifuka ne da suke aukuwa a dalilin rashin samun shugabanci na gari wanda su yanzu da dama take hannunsu ya kamata su ga sun miƙe sun gyara sun samar da shugabancin nagari amma ba haka ba za su ta eh, tufka ne ko kuma na ce kitso da kwarkwata idan aka kalli wani jinsin mutane gaba ɗayansu aka ce su daina sana'ar su saboda ana samun masu laifi a ciki ko aka kalli wasu ƙabila gaba ɗaya aka ce su tashi daga wani guri saboda ana samun masu laifi a cikinsu ko aka kalli wasu mabiya wani addini gaba ɗayansu aka ce ba a san su a wata jiha saboda ana samun masu laifi a cikinsu to za a wayi gari ba wanda zai saura a najeriya saboda a kowane bangare a kowane yanayi a kowace jiha a kowace kabila a kowane mabiya addini ana samun masu aikata laifi saboda halin da ake ciki na wato kalubale wanda babban abin da ijan washe rashin shugabanci na gari kuma babban abin da zai magance shi shugabanci na gari don haka in wasu suka kori wasu daga jihohinsu wannan baya daga cikin shugabanci na gari haka kuma idan wani ya ji cewa shi ba komai da an koro 'yan jihar su izo zai karbe su kamar ya halatta a koro sun kenan shi ma kuma baya cikin shugabanci na gari don haka su miƙe su samar da shugabancin nan nagari da ake ta kururuwarsa ake ta kiransu da su samar Za mu ji abin da masana dokokin ƙasa ke faɗi game da 'yancin da ɗan Najeriya ke da shi na kai komo a sassan ƙasar a dakace mu. Harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko ko ke nasa samura ya zamanto da ne mai himma bisa sabgar kyautata al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama ba sake zama a cikin tsumma. Madalla, masu rare masana dokokin ƙasa da kundin tsarin mulkin Najeriya suna ci gaba da fashin baki akan wannan batu na 'yancin makiyaya da ma sauran 'yan ƙasa a Najeriya. Barista Audu Bula Mabukarci lauya ne mai zaman kansa. Idan ka duba sashi na 35 da kuma na 44 na kundin tsarin mulki in ba wa dukkan ɗan Najeriya dama ya yi yawo duk inda ya ga dama a ƙasar ya kuma mallaki ƙasa a duk inda ya ga dama sannan kuma kundin tsarin mulkin sai ya haramta a kawwame ɗan najeriya daga wani guri a hana shi zuwa wani guri misali ko a cikin mota a kulle mutum a ce daga wannan motar ba zai fita ba a kundin tsarin mulki an masa abin da ake kira false imprisonment wato an ɗaure shi ba bisa ka'ida ba haka idan aka kawwame shi a wani gari aka hana shi fita zuwa wani gari ko daga wani bangaren najeriya zuwa wani bangare na najeriya hmm. kundin tsarin mulki ya ce ba za a iya kawwame ɗan najeriya daga wani bangare zuwa wani bangare ba sai in akwai ɗaya daga cikin dalilai guda uku ko dai ya kasance ya aikata wani laifi ne aka kama shi da laifi aka kai shi kurkuku ko kuma ana zargin shi da aikata laifin yaki zuwa gaban kotu idan yana dauke da wata cuta mai yaduwa kamar coronavirus idan aka bar shi yayi yawo zai yada ta daga kudu zuwa arewa ko daga arewa zuwa kudu to sai a hana shi zuwa dan yaro ne dan ƙasa da shekara sha takwas ana so a ilmantar da shi a makaranta to za a iya kawwame shi a wani bangare a hana shi zuwa wani guri domin a ilmantar da shi kuma makiyayan nan da ake magana na ku ba fa yan arewa ba ne makiyaya ne waɗanda suka zauna a ɓangaren da ake kira oyoyo tun kan a halittu najeriya ba sa ma jin hausa banda fulatanci da yarabanci ba abin da suke bi. na taɓa zuwa jihar oyon na bata a hanya na ga waɗansu fulani a gefen titi suna kiwo na tsaya za mu tambaye su hanya banda fulatanci da yarabanci ba su iya komai ba yan kudu ne a kudu Allah ya yi su kuma kundin tsarin mulki ma malam Mahmud bai san wata kudu ko arewa ba abinda kundin tsarin mulki ya sani yan Najeriya barista audu bula mabukarci kenan lauya mai zaman kansa a najeriya kuma shine cikamakin shirin 'yan kasa da hukuma na yau sai makon gobe idan allah ya kai mu mulkin kai ba son kai ne ba ba ni ke kafa a ci daɗi ba ba alkawarorin karya ba inda masu irin wannan a gaba yancin bai yanzu a madadin daukacin abokan aiki da suka dafa shirin ya zo gare ku cikin nasara mahmud ibrahim kwari daga sashen hausa na muryar amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum wallahi idan ba san yuna haɗa kai to a gaida mahmud ibrahim kwari yanzu kuma lokacin da sallamu na barma zai kawo mana sharhin jaridan jamhuriyar nijar Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel, wacce ta ruwaito cewa a ƙarshen bikin ranar jamhuriya ta sha takwas ga watan Disamba, shugaban ƙasar Nijar ya jagoranci bikin raɗawa wasu mahimman wurare suna a birnin Difa. waɗanda suka hada da dandalin tunawa da sojojin da suka kwanta dama a fagen daga sai shataletalen shugaban najeriya janar muhammadu buhari da na tsohon shugaban ƙasar nijar muhammadu isu yayin da filin jirgin saman difa ya ɗauki sunan tsohon shugaban ƙasar nijar marigayi tanja muhammadu jarir ta ce gamsuwa da rawar da kowanne daga cikin waɗannan shugabanni ya taka a fannoni da dama ya sa shugaba muhammad bazum karrama su ta hanyar wannan biki jaridar lanketar na cewa wani sabon bincike ya kan kama a kasar faransa game da badakalar nan ta kudaden uranium din da aka karkata akalarsu a shekarar 2013 abinda tuni ya fara daga hankulan wasu daga cikin mukarraban gwamnatin niger jiriyar ta ce kawo yanzu binciken kwakwab da aka gudanar a baya-bayan a birnin paris a bisa umarnin alkalan kotun da ke kula da wannan al'amari ya ba da damar gano wasu muhimman takardu masu nasaba da wannan cuwa-cuwa ta sama da miliyan 200 na dalar amurka jaridar kanar da shene ta ce hukumar yaƙi da cin hanci ta ba da sanarwar tatso sama da miliyan 11,000 na sefa da aka yi rubda ciki a kansu ko suka makale a hannun waɗanda ya kamata su biya haraji da sauran diyoyin ƙasa a shekarar 2021 jere ta ce shugaban hukumar mai shari'a mai musa alhaji bashir ne ya ba da wannan sanarwa a yayin bikin ranar yaƙi da cin hanci ta duniya jaridar air info ta bayyana cewa ana fuskantar tsadar ababen masarufi a yankin agades musamman kayan da ake shigo da su daga kasar algeria lamarin da tuni ya jefa jama'a cikin yanayin damuwa jerar ta ce 'yan kasuwar algeria masu shigo da kaya zuwa nijar na danganta wannan al'amari da tsadar kudaden awon kaya a kan iyakar kasashen biyu amma kuma har yanzu ba wani bayani a hukunce sule To madalla masu raro mana afuwa da wannan ko muka zo ga ƙarshen shirin namu na yau sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku su abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu amarin duk da kuka taimaka shirin ya zo gare ku Nisar filahashin gumal ke cewa salamu alaikum.